radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su a wannan lokacin da farko ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin nan na kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labarun da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi tara ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da shida ga watan jumada thani na shekara 1443 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan janairun shekara ta 1922 aka haifi ahmad seko tore shugaban kasar gini a yammacin nahiyar afirka ahmad ya fara gwagwarmaya da turawan faransa 'yan mulkin mallaka tun yana matashi a shekara ta 1952 ya kafa jam'iyyar siyasa mai suna jam'iyyar demokuraɗiyya ta ƙasar gini sannan ya ci da gwagwarmaya ta samarwa ƙasar 'yancin kanta ta hanyar da zaman lafiya daga ƙarshe dai gini ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1958 sannan kuma shekara guda bayan haka ahmad sekutore ya zama shugaban ƙasar gini a lokacin mulkinsa ya gina ƙasar gini sannan kuma ya sanya ƙasar ta shahara a duniya ahmad sekutore ya rasu a shekarar 1984 a kan kujerar shugabancin kasar kuma a lokacin shine shugaban kungiyar kasashen afirka ta oau masu harko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan janairu shekara ta 1960 aka fara aikin gina madatsar ruwa ta asuwan a kasar masar kan kogin nilu shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasir ne dai fara shirin gina madatsar ruwan ya kuma bayyana hakan shekara ta 1953 kasashen yamma sun bayyana aniyar tallafawa aikin amma bayan da abdul nasir ya shalanta kwaci iko da mashigarwa ta suwiza a shekara ta 1956 kasashen burtaniya faransa da kuma isra'ila su kaddamar da yaki kan kasar ta masar daga nan kuma sai jamal abdul nasir ya koma ga tarayyar soviet domin samun tallafin kudade da kuma masana wajen gina wannan madatsa an kuma fara aikin rana irin ta yau madatsar ruwan ta aswan tana daga kudancin kasar masar sannan kuma tana da tsawon mita 114 sannan kuma tana da faɗin mita 3,600 sannan kuma bayan kammala aikin tana samarwa kasar masar da wutar lantarki mai karfin bugawa 2,100 kamar da kuma aka samar da wuraren noman rani masu tarin yawa ta hanyar wannan madatsar ruwa a kasar ta masar.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya Madala yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya farko muhimman kanansu. Bakar yadda Amurka ke nuna wa Iran saboda riko da addini da al'ummar ta ke yi ne. shugaba muhammadu buhari najeriya ya yi da kashe mutane 200 da 'yan bindiga suka yi a zamfara a yau lahadi ne za a bude gasar kwallon kwacin kofin nahiyar afirka a kasar kamaru takaddama da ake yi kan cirewa irin takunkumin atunar vienna na kara raguwa sosai yanzu kuma ga cikakkun labaran bakar kiyayya da amurka ke nuna wa iran saboda riko da addini da al'umma take yi ne jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imam khamenei ya faɗi hakan ne sa'ilin da yake jawabi gaba zagayowar ranar yunkurin mutanen kum na kalubalantar tsohuwar gwamnatin sarki sha mai samun goyon bayan amurka a ranar tara ga watan janairun shekara ta 1979 jagoran ya saba karan bakuncin dubun dubatan mutanen kum a duk irin wannan rana sai dai a wannan karan ya yi wa al'umma jawabi ne ta gidan talabijin saboda matsalar annobar coronavirus. ana ɗaukar yunkurin tara ga watan janairun shekara ta 1979 mai matuƙar muhimmanci a tarihi kuma kuma share fage ne na yaduwar zanga-zangar nuna adawa da gwamnatin sha a sassan ƙasar wadda ta girgiza gwamnatin sha da ya kai ga cin nasarar juyin musulunci a shekara ta tara. masharhanta na danganta yunkurin tara ga watan janairu a matsayin ɗan ba na cin nasarar juyin halin musulunci a ƙasar iran wanda marigayi imamu Khomeini yadda Allah tabbata gare shi ya jagoranta. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi da kashe mutane 200 da 'yan bindiga suka yi a jihar Zamfara. mai magana da yawun shugaban najeriya ta fuskar a labarai malam garba shehu ya ce shugaba buhari ya kaɗu sosai da samun labarin kisan kare dangi da 'yan bindiga suke suka wasu al'ummomi a jihar zamfara kana ya nuna cewa hararen baya bayan da 'yan bindigan suke kaiwa kan mutane da basu ji ba basu gani ba mataki ne da ke ɗebe ƙauna saboda matsalar lamba da suke fuskanta daga sojoji da ke ɗauke da kayayyakin aiki na tunkarar makiya bil'adama ya ce shugaban yana nan akan bakansa na ganin bayan dukkan ayyukan ta'addanci a kasar kana ba wa al'ummomin wannan yanki da ma 'yan najeriya baki daya tabbacin cewa gwamnati bata watsar da su ba tana bakin kokarinta wajen ganin ta kare rayuka da dukiyoyinsu fiye da kowane lokaci a baya Daga ƙarshe ya bayyana cewa da sannu waɗannan miyagun za su zama tarihi da kuwa soji na aiki ba ji ba gani wajen ganin sun kawar da duka waɗannan miyagun da ke aka ta'addanci kan bil'adama a wani labari ne daban kuma gwamnan jihar zamfara bello matawalle ya musanta rahoton da ke nuna cewa mutane 200 ne aka kashe ya ce mutane hamsin da biyu ne aka tabbatar da su rasa rayukansu a wannan yanki na anka a yau la'adi ne za a buɗe gasar ƙwallon kafacin kofin nahiyar afirka a ƙasar kamaru rahotanni sun bayyana cewa tuni ƙasar da ta ɗauki tuni ƙasa ta ɗauki haramar fara gwada da wannan gasa ta cin kofin nahiyar afirka da uku, inda tawagogin ƙwallon kafa na ƙashe daban-daban na afirka suka hallara a ƙasar kuma an ɗauki tsoron matakai na kare kai da kamuwa cutar coronavirus gasar cin kofin afirka kamar baje koli ce ta 'yan wasan nahiyar kuma tana ɗaya daga cikin gasar da manyan zaratan 'yan kwallon duniya ke zuwa wurin domin nuna bajintar su. gasar ta kunshi 'yan wasa da dama da ke taka leda a manyan kasashe a manyan gasa na turai da sassan larabawa da kuma matasa da ke murza leda a cikin gida a cikin gida kusan 'yan wasa 40 da gasar premier league ta ingila ne ake sa ran za su halarci wannan gasar ta cin kofin nahiyar afirka daga ƙarshe labarin ya nuna cewa za a yi amfani da na'urar var tantance kwallon da aka ci da yadda wasa ke gudana a dukkanin wasanni 52 da za a buga a gasar baki daya a ranar 6 ga watan Fabrairu mai kamawa ne ake sa ran kammala wannan gasar ta cin kofin nahiyar Afirka. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Takaddama kan cirewa Iran takunkumi a tattaunawar Vienna na kara raguwa sosai. Mataimakin ministan harkokin wajen kasar Iran Ali Bakiri ya sanar cewa takaddamar da ake yi a tattaunawar da ake yi tsakanin iran da kasashen turai na ƙara raguwa yanzu an mayar da hankali ne kan batun ɗauke mata takunkumin zalunci da aka kakaba mata mafi yawancin ma'alta tattaunawar da ake yi sun yaba da irin ci gaban da ake samu a nasa bangaren wakilin kasar rasha hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a birnin vienna mika yuyanov ya faɗi cewa a wannan karan ba rasha ce kawai ta yaba da ci gaban da ake samu a tattaunawar ba iran ta sha ta cewa ƙasar amurka ita ce kanwa uwar gami wajen kawo ci gaban tattaunawar da ake yi don haka wajibi ne washington ta dawo cikin yarjejeniyar ta hanyar ɗauki mata takunkumi kuma ya zama wajibi a gwada bincike game da alƙawuran da ta ɗauka kafin a amince da su. daga ƙarshe za ku ji cewa ƙasar saudiya na ci gaba da yin zargi mara tushe kan ƙungiyar hezbollah rotanni sun bayyana cewa a dai lokacin da ake shirye-shiryen fara gudanar da zaɓukan yan majalisu a ƙasar labanan ƙasar saudiya ta buɗe sabon shafi na ci gaba zargin ƙungiyar hezbollah ba tare da wata hujja ba makonni biyu da suka gabata sarki salman bin abdulaziz ya siffata ƙungiyar hezbollah a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda da ke bazara ga tsaro da zaman lafiyar yankin saboda matakin soji da take ɗauka a cikin wani bayani da walid bin abdullah buhari jakadan kasar saudiya a labanan ya faɗa ya ƙara jaddada tuhumar da sarki saudiya sarkin saudiya ya yi wa ƙungiyar hezbollah na cewa halayyar take nunawa na soji yana barazana ga ƙasashen larabawa al-bukhari ya ci gaba da zayyana ayyukan hezbollah a ɓangaren siyasa tsaro soji da kuma kafan yada labarai da cewa suna kawo cikas ga ƙoƙarin da ƙasar saudiya ke yi na fada ikonta a ƙasashen da ke iyaka da tekun fasha. Ta ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Aminu Ibrahim ake kenan da ake da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da Mustapha Adam. mu koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu dubi ne akan iri na shuka. Yadda ƙasar Najeriya take a matsayin ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin da suke samarwa da ƙasashen yammacin Afirka irin. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana. Ƙasar Najeriya ce take samar da kaso hamsin cikin ɗari. na irin amfanin gonar da ake shukawa a ƙasashen yammacin afirka majalisar ƙasa ta irin amfanin gona ta najeriya nasc kamar da ake kiranta ita ce ta sanar da cewa ƙasar najeriya ce take samar da ƙasashen yammacin afirka da kaso 50 cikin 100 na irin amfanin gonar da suke shukawa babban daraktan majalisar dr philip ojo ya gabatar da jawabi a kan shirye-shiryen taron afirka da za a yi dangane da iri na wannan shekara ta 2021 ojo ya ƙara cewa manufar taron da wannan shiri shine lalubo hanyoyin da za a ci gaba da samar da irin shuka mai nagarta da dama daga cikin ƙasashen yammacin afirka din sun aikawa da najeriya saƙo na jinjina da kuma bukatar suna son su je domin yin nazari a kan irin amfanin gonar da najeriya ɗin take samarwa ƙasashen da sun nuna gamsosu da jin daɗinsu da najeriya ta yi fice wajen samar da iri mai nagarta ojo ya ƙara cewa daga cikin ƙasashen da suke son zuwa najeriya ɗin domin yin wannan nazarin da akwai cote d'ivoire sierra leone da kuma gambia ita ma ƙasar ghana kamar yadda ojo ya bayyana za ta halarci taron akan hanyoyin inganta iri wanda za a yi a tarayyar najeriya din. to yanzu muna najeriya da gwamnatin tarayyar kasar ta bayyana cewa aikin gona yana rage dogaro da kasar da take yi da man fetur wajen samun kudaden shiga ministan aikin gona dr muhammad abubakar ne ya bayyana haka a birnin abuja dr abubakar ya kara da cewa zuba hannun jari da aka yi a fagen harkar noma yana haifar da mai ido. domin yanzu kasar ta zama a kan gaba wajen samar da shinkafa da dawa a fadin afirka hakanan kuma ita ce ta biyu wajen samar da gero a nahiyar ta afirka baki ɗaya a kan noman doya da kuma rogo to najeriya ita ce ta ɗaya a duk duniya baki ɗaya kamar yadda bayanin ya bayyana sai dai ministan ya nuna cewa da akwai buƙatar a ƙara zage damtse domin ganin cewa an samar da ci gaba a waɗannan fagage daban-daban na harkar noma da kiwo. To ma sauraro a nan za mu da sa'aya amma kafin mu karkare muna ga ta ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin madala yanzu kuma sai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sai ya kawo muku waƙoƙi daban-daban da mawaƙa daban-daban da suka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ba ta ɓata wani lokaci ba hana ku da mawaƙinmu a wannan karan da muka gayyato muku mai suna Ali rastamian domin gabatar da waƙar da ya tsara ai saurari lafiya. سوی تو بشو به روی تو به طرف کوی تو سفید دمایم مگر تو را جویم بگو کجایی نشانه تو گزمی گاهی ز آسمان جویم ببین که بی فروا ره تو می بگو کجایی نشان تو زمین گاهی آسمان جوید ببین چه بی فرما ره تو می بگو کجایی رود روخ ما از نظرم نظرم به غیر نامت که اینا دگر ببرم اگر تو را جویم حدیث دلگویم بگو کجایی به دست تو دادم دل فریشانم دیگر چه خواهی فتادم از پا بگو که از جانم دیگر چه خواهی To an gaishe ka Ali Rastamiyon a cikin wannan waka da ka rera mana, da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta kuma an zana zamu shirin ga lokacin a mu a tabe mu a shi na gaba da jimu ɗauke a ɗan waƙe-waƙen amma kafin nan amma din wani suka dafa shi ne kammala ni ma da gunshin ne wata alheri kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi na gizo www.hausatv1.ng a huta lafiya. یک دم از eh غزال من دیگر چه پرسی ز حال من یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من دیگر چه پرسی ز حال من تا هستم من اسیر اگر تو را جویم حدیث گویم بگو کجایی به دست تو دادم دل فریشانم دیگر چه خواهی به دست تو دادم دل فریشانه دیگر چه خواهی فتادم از ها بگو که از جانم دیگر چه خواهی Ma sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai dai tun da muna da sauran lokaci ga aminu ibrahim kiyawa ya dawo tare da wasu daga jikin labaran da kuka saurara bakar ƙiyayyar yadda amurka ke nuna wa iran saboda riko da addini da al'umma ta ke yi ne shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yi da kashe mutane 200 da 'yan bindiga suka yi a zamfara a yau lahadi ne za a bude gasar kwallon kwacin kofin nahiyar afirka a kasar kamaru takaddama da ake yi kan cirewa iran takunkumin yatin vienna na kara raguwa sosai To madalla masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan da kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyin su ta yi cewa a yi ne lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.